Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM. Da tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri. Da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. yau talata 15 ga watan Agusta na shekarar 2017. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa maniyatan jihar Adamawa sun koka a kan yanayin da suka samu kansu a ciki sakamakon jinkirin da aka samu na kwashe su zuwa kasar Saudiya. Za kuma ku ji ƙarin bayani akan kan bukatun malaman makarantar jami'o'in Najeriya da ke yajin aiki yanzu haka. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan ta yaya za a magance yawan matsalolin da ake samu tsakanin gwamnati da malaman jami'o'i da ke kai ga yajin aiki. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar, amma kafin nan sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wuni. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi Allah wadai da masu wurajin ɗaukaka farar fata da suka shirya wani gangami wanda ya haddasa hasarar rai a ranar Asabar a garin Charlottesville na jihar Virginia inda ya ce wariyar launin fata gwardabi ɗabi'a ce. karo na farko kenan tun lokacin da wannan rikicin ya barke shugaba trump ya kira ayyukan masu ɗaukaka farar fata da 'yan nazi da kekeke a matsayin miyagu da suke tada zaune tsaye abinda amurkawa ke allah wadai da shi shugaban ya sha alwashin cewa duk wanda ke da hannu a cikin wannan rikicin wariyar launin fata a charlottesville za a hukunta shi kuma abin da ya faru mummunar nuna tsanani da rashin haƙuri da juna da kuma tada tsaye ta da zaune tsaye kalaman na trump sun biyo bayan suka da ya sha daga 'yan siyasa akan gaza fitowa fili ya ambaci kungiyar da sunanta kwanaki biyu da abin ya auku a wani sabon labari kuma ba a ga uwar gidan shugaban kasar zimbabwe grace mugabe ba yayin da 'yan sandan afirka ta kudu da lauyoyinta suke tattaunawa a kan batun bayyananta gaban hukuma domin amsa laifin dukar wata yarinya matashiya a wani otal mai cike da alatu a afirka ta kudu ministan 'yan sanda fikeli mbalula ya faɗa da farko cewar walgida mugabe tana ba da haɗin kai a wannan binciken da ake yi kuma ta miƙa kanta ga 'yan sanda a yau talata balula ya kara da cewa uwar gidan mugabe za ta fuskanci doka daga bisani wata majiya daga wani babban dan sanda na cewar ana ci gaba da tattaunawa a kan batun ta bayyana gaban hukumomin 'yan sanda sai dai majiyan ta ce a hali yanzu ba a kai ga yin kame ba wasu kafofin labarai a afirka ta kudu sun ce ba a shirya takardar sammacin kame ba wani jami'in kotu ya faɗa wa muryar amurka cewa ba shi da wasu takardu a hannunsa da suke ɗauke da sunan wargida mugabe waɗannan labarin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc al'umman ƙasar kenya suna cikin zaman jiran tsammani na fitowar sanarwar madugun 'yan adawa raila odinga da ya ki amincewa da sakamakon zaben shugaban ƙasar da aka sanar a ranar juma'a da ya gabata yana ikirarin an tafka magudi a zaben odinga da haɗakar ƙungiyoyin adawa ta nasa sun shirya bayyanar da matakinsu na gaba amma kuma sai suka fasa a maimakon hakanin kuma suka fitar da wata sanarwa da ke cewar a gobe laraba ne za su fitar da matsayin nasu inda suka ba da uzurin tattaunawar gaggawa mai girma da tsarkakiya akan batutuwa da suka dace a kai hukumar zaben kasar ta sanar da sakamakon zaben a ranar 11 ga watan agusta inda shugaban kasar mai ci uhuru kenyatta ya lashe zaben da kashi 54.5 cikin 100 kana odinga ya samu kashi 44.8 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada odinga ya ƙi amincewa da sakamakon zaben kuma ya ce an yi kutse a kwamfutocin hukumar zaben 'yan adawa sun yi watsi da shawara da aka basu su kalubalanci sakamakon zaben a kotu tuni dai fadar shugaban amurka ta white house ta miƙa gaisuwan barka ga shugaba kenyatta akan sake zaɓensa sanarwar kuma ta ce amurka ta yi na'am da jawaban ƙungiyoyi masu sa ido na cikin gida da na ƙasa da ƙasa wanda suka ce an yi zaɓe cikin gaskiya. Firaministan Japan Shinzo Abe ya ce ra'ayinsa da na shugaban Amurka Donald Trump ya zo ɗaya cewa dakatar da shirin makaman nukiliya na Koriya ta Arewa abu ne da za su fi mai da hankali a kai. Shugaban ƙasar na Japan ya shaidawa manema labarai a birnin Tokyo cewa shi da Trump sun amince a kan wannan batu ne a su ta wayar tarho a yau talata. tattaunawar tsakanin abokan ƙawancin ta zo ne daidai lokacin da shugaban koriya ta arewa kim jong-un yake faɗi cewa zai jira kafin ya kai farmaki a guam na amurka da ke yankin pacific jami'an koriya ta arewa sun faɗa wa kamfanin dillancin labaran ƙasar na kcna cewa wato shugaba kim ya samu rahoto daga sojojinsa akan shirin kai farmaki a guam inda cibiyoyin aikin sojin amurka da ma da dama suke zaune rahoton ya ce kim zai ci gaba da sa ido a kan abin da ya bayyana a matsayin sakarci da rashin hankali na amurkawa kafin ya zartar da hukuncinsa na ƙarshe sai dai an rawaito kalaman nasa yana cewar idan amurkawa suka ci gaba da ayyukansu a yankin koriya to arewacin koriya zai biyo sahu da shirinsa kamar yadda ya tsara. labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yayin da maniyyatan jihar Adamawa ke kokawa a kan jinkirin da aka samu wajen kwashe su zuwa kasar Saudiya, Amirul Hajj kuma kakakin Majalisar Dokokin Jihar, Honorable Kabiru Mijin Yawa ya ce ba zai yi sassauci ba wajen ladabtar da duk mahajjacin da ya nemi keta sharaɗa da dokokin hukumar kula da jin daɗin mahajjata ko na ƙasar Saudiya. Ga ƙarin bayani daga wakilin sashen Hausa Sanusi Adamu. Sau biyu kenan ake soke tashin jirgin ɗaukar mahajjata na jihar Adama daga filin saukar jiragen sama na ƙasa da ƙasa da ke yola fadar jiha abin da ya sa wasunsu suka share sama da kwanaki biyar a sansanin dalilin da ya sa maniyatan soma gunaguni da kokawa da halin da sansanin da ke wata makarantar firamaren ke ciki. Sunana Musa Hamza daga ganye na ni na fito. To gas mu mun kai kwana bakwai ne nan yau takardar mu bai fito ba. Eh gaskiya saurukan gashi nan wallahi saurukan muka sai da mu muka je kasuwa mu muka sassaya eh, regan soro ciki mu muka kwana da magunguna kanmu da kanmu ma mu muka siya misali ma yanzu nan ma akwai maganin da an ka kawo mana na naira ɗari uku gaskiya rayuwar mu kan babu kyau kwata-kwata ga bakin daya sunana hamza adamu diga tongo local government muna fama da kwana a primary school muna fama da sauro kan a takaici wanda yake wanda ya kwana a nan daya bai maganan ya wahala kan sauro ba kan yi magana ne muna wahala kan kwanciya wuri wurin kwanciya da kuma sauro. Sunana Hajiya Aisha Umar daga ganye. Ranar Laraba kan muka iso. A wurin kwana kam da yake makaranta ne kuma makaranta na yara ba windoji. Kuma wannan zuwa daman zuwa na karamin lokaci ne za ku zo ku yi. Tabarmai mun saya a nan muna kwanciya kai ba windo ba kyaure. Gaskiya akwai sauruka. Ko da sabon labarin niyyar maniyyatar na kaddamar da zanga-zangar nuna rashin jin daɗin su. Amirul Hajj na jihar Adama kuma kakakin majalisar dokoki Honorable honorable kabir mijin yawa ya ce ba zai kasa gwiwa ba wajen ladabtar da duk wani da ya nemi ya yi wa sharuɗa da kuma dokokin hukumar kula da mahajjata ko ma keta dokar kasar saudiya ba zan yi muku wannan sassauci a wannan magana da na yi kuma ku tabbatar da tun yanzu kun fara mini ni ne aminu hajji ni ne leader of delegation da ni za ku je <laughs> kun ce kana ba ni magana diga nan ko kuna so ko ku ba ku so fata sanata Muhammadu Umaru Jibrilla hakuri ya bai wa maniyyatar tare da tabbacin cikin ɗan ƙaramin lokaci hukumar za ta warware matsalar jinkiri da ake samu na isowar visar su. Na nemi in ji bayanin matakan da hukumar kula da jin daɗin mahajjata ta jihar Adamawa ke ɗauka domin kyautata jin daɗin mahajjatan a sansanin su ta bakin babban sakataren ta injiniya Abubakar Bobboy a ofishinsa da kuma ta wayar hannu da sakonnin karta kwana amma ban yi dace ba. Kawo yanzu jirgin Flynas na ƙasar Saudiya ya yi kafa biyu na maniyyata ɗari takwas da talatin da tara daga cikin dubu biyu da ɗari shida da suka cika sharruɗan sauke farali bana. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adamawa, Najeriya. Madalla a gaida Sanusi Adamu. Yajin aikin gama gari da malaman jami'o'in Najeriya saka fara ya shiga rana ta biyu yau bisa umarnin shugaban kungiyar ASU wanda ya ce malaman su ajiye su har sai sun samu biyan bukata. Madina Dauda na da ƙarin bayani. Yodo Ogunyemi ya ce rashin cika alkawalin da gwamnati ta yi na ba da naira triliyan ɗaya da ɗigo uku tun shekara dubu biyu da tara yasa suka yajin aiki na jan kunne a shekara 2011 da kuma 2012 bayan yajin jan kunnen ne gwamnati ta ba kungiyar malaman naira biliyan 200 shine har yanzu gwamnati ba ta ƙara motsawa ba government is in arrears of 825 billion naira A nan biyo dogon yamin ne yake cewa akwai raguwar bashi akan gwamnati har na naira biliyan 825 duk da haka jihohi sai kago jami'ai suke yi bayan babu kuɗin gudanar da su. To baya ga waɗannan kuɗaɗe menene malaman ke bukata wajen kawo gyara? Tsohon shugaban ƙungiyar ASU ta ƙasa Nasiru Isa Fage ya yi ƙarin haske. Mun yi amince da gwamnatin tarayya cewa maganar fansho na malaman jami'a da kuma sauran ma'aikatan jami'a za a yi wani kamfani wanda shi wannan kamfanin shi zai ɗau kuɗaɗen fansho ya rika juyawa yadda duk wanda zai fita daga jami'a zai samu kuɗin shi ba tare da ya samu wata matsala ba. Daga dukkan alamu yajin aikin nan da kuke yawan yi yana ruguza tsarin ilimi a ƙasar nan. Misali, yanzu za ku tafi yajin aiki a daidai lokacin da ɗalibai za su fara jarabawa. Ba ka ganin za a yi ta zargin ku da cewa abu kaɗan sai ku yajin aiki abu kaɗan za mu je yajin aiki rabon mu da mu je yajin aiki tun shekara ta dubu da 2013 to amma kuma a kalle shi ma dai da idan fahimta idan muka ƙi zuwa yajin aiki jami'o'in nan suka ruguje wane ne za a nuna wa yatsa a ce shi ya taimaka aka ruguje wani abu abin da nake nufi anan nan shine idan mutane sun duba sun gani da a ce malaman jami'a ma ba sa yin wannan yajin aikin wanda zai tilasta wa gwamnati ta ɗan tsakuro daga cikin abubuwan da ake sacewa ta sa a cikin jami'o'in nan da yanzu ma jami'o'in sun ruguje gaba ɗaya saboda haka mu a wajen mu ba wai muna zuwa yajin aiki ne don kawai muna sha'awar mu yajin aiki ba sai mun yi duk iya abin da za mu yi mu tabbatar cewa ba za mu je wannan yajin aikin ba idan abin ya gagara ba mu da wani zaɓi abin da kawai ya rage wa ma'aikaci shine ko a cikin abin nan na ILO International Labour Organization abin da kawai ma'aikaci yake da yanci da shi shine idan yanayin aikin bai masa ba yana da dama ya janya aiki to abin da muke amfani da shi kenan kuma mun fahimci cewa inda ma a ce daga barazanar da muka yi nan na sati ɗaya a shekarar ta wuce gwamnati ta zo ta aiwatar da duka abubuwan na aida ba za mu tafi yajin aikin nan na sai ba ta gani ba To madalla gaida Madina Dauda yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan ta yaya za a magance yawan matsalolin da ake samu tsakanin gwamnati da malaman jami'o'i da ke haifar da yajin aiki. Kafin mu buɗe layukan mu ku ci gaba da jin wannan waƙa. yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To mun kira na farko daga Kaduna. Wa alaikum salamu da wa muke magana daga Kaduna. A kina magana da Ibrahim Shehu kai da karamar hukumar Giwa a jihar Kaduna tarayyar Najeriya. To Malam Ibrahim muna jin ka. To ni shawara da zan ba su malamai wato na jami'o'in wannan kasa sai su ne mm. amma kuma alƙawarin da aka ɗauko an ɗauko shi ne tun lokacin jam'iyyar pdp lokacin da take da madafun iko kuma ita wannan gwamnati da ta zo har ta iya ba su naira miliyan 200 kamar yadda su suka tabbatar da cewar an ba su mm. to amma abin da ya kamata ita kuma bangaren gwamnati ya kamata ta cewar waɗannan malamai suna yi don ci gaban ilimin ƙasa ne da 'yan ƙasa ba don suna yi don kansu ba ne To mun gode Malam Ibrahim Shehu daga Kaduna. Ah, yanzu kuma bari mu je Nasarawa. Da wa muke magana eh. daga Nasarawa? Daga Nasarawa da wa muke magana? To layin malami daga Nasarawa ya goce yanzu kuma bari mu je Kano. Da wa muke magana daga Kano? To kuma magana da Umar Ofisa Unguwa Fulani mai fata kuma dan kungiyar nan ta Aminan Jira daga nan jihar Kanan Najeriya. to malam umar muna jin ka gaskiya ne yau ne da ji daɗin kama ku a wannan shiri da kuke na faɗin ra'ayinku gaskiya wannan abu da ku faɗa na mm, muna jin ka malam umar wallahi na ji daɗin kama ku a wannan shiri da nake a tare da ku da kanan jihar Kano ga kuma na ji maudu'in da kuka bayar kuma maudu'i ne mai amfani gaskiya mai muhimmanci ba abin da za mu ce muku sai dai mu karfafa muku guya yadda kuke ba mu irin wannan maudu'i muke tufa albarkacin bakin mu kuma ina farin ciki da America da suke ba da ra'ayin mu a koda yaushe gaskiya mutanen Kano suna muku fatan alheri suna na dai Umar Okusa Unguwa Akula mai fata dan kungiyar ta Amina Tura da kanan jihar Kano wato mu kwana lafiya To mun gode Malam Umar daga Kano. ma sauraro muna da sauran lokaci a kira a bayyana ra'ayi. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan ta yaya za a magance yawan matsalolin da ake samu tsakanin gwamnati da malaman jami'o'i wanda ke kai ga yajin aiki. Mun samu wani kira daga Abuja. Ina kira daga Abia ne. Daga ina? Abia? Daga Abia eh. To, daga Abia da wa muke magana daga Abia. Na da Muhammadu Buhari. Tun Malam Muhammadu Buhari muna jin ka. eh gaskiya ra'ayina gaskiya ya kamata a ce gwamnati gaskiya billahi ta ainihin ba mutanen nan kudin nan sun da gaskiya suna yi wani aiki ne domin mu 'yan Najeriya. Gaskiya ya kamata gwamnati ya kokari gaskiya yi billahi domin shine ci gaban rayuwa kasu manta da ta ilimi shine jagoran dukkan wani shugaban kasa da wani dai wanda yake rike da wani abu a tawaka a ilimi ne ya haifi wannan abun. zara aka ce ba ilimi a kasa to komai zai rushe. gaskiya ya kamata mu su kokari su ainihin gaskiya biyan waɗannan malamai saboda su gina muna ainihin ilimi gaskiya. To mun gode Malam Muhammadu Buhari yanzu kuma bari mu je jiha Filato. Yawwa, salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana. Na magana da Bukata Jacob. To, Mr. Bukata muna jan Muna Mr. Bukata. ina godiya domin gaskiya na daɗe ina neman in kama ku ban iya samun ku ba sai yau. Allah sarki. Ina, so in yi ba da goyon baya game da zancen nan da kuke bayani a kai. Mm. A gaskiya ana zance cewa wannan gwamnati tun daga wancan lokaci ana da wa'annan damoyi musamman na zancen malamai to ina ganin cewa wannan gwamnati tun da shi ke tana magana game da abubuwan da ya kamata to ban ga abin da ya kamata har a ce gwamnati nan ta bar wannan eh, zancen malamai ta kai ga yadda kasa tana koma baya ba so hmm. ina fata gwamnati nan za ta duba da kyau domin ta gane cewa yana da kyau ta gyara tafiyanta domin ta haka ne malamai ma za su ji daɗi talakawa ma za su ji daɗi. To mun gode Mr. Bukata Jacob yanzu kuma bari mu je jigawa. Da wa muke magana daga jigawa? Salamu alaikum da wa muke magana daga jigawa? malami na jigawa ko kana tare da mu to ga dukkan alama layin malami daga jigawa ya goce masu sauraro kuna tare da sashen hausa na murya amurka ne a nan birnin washington dc agogonmu a nan yana cewa karfe 4 da minti 52 yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan ta yaya za a magance yawan matsalolin da ake samu tsakanin gwamnati da malaman jami'o'i da ke kai ga yajin aiki. mun samu wani kira daga ilori salamu alaikum wa alaikum salamu da wa muke magana Suna magana da muhammadu Basi daga ilori tun malam muhammadu muna jin ka ni ra'ayi na kan ba buhari ne to ni na fatan ubangiji allah mai domin shi gida lafiya to amen da fatan ku tashi lafiya To mun gode Malam Muhammad yanzu kuma bari mu je Adamawa. Salamu alaikum da wa muke magana daga Adamawa. Kina magana da John Muhammad ne daga Mubi Adamawa State. To, Mr. John muna jan ka. Gaskiya ra'ayi na game da wannan eh, yajin aikin malamin jami'a a gwamnatin da dai ta shuɗe gaskiya sun yi ta gwagwarmaya amma tun da gwamnatin nan ta shigo don ɗaga masu kafa dai na kusan shekara biyu yanzu yana hmm. da mahimmanci da dai sun shiga ko sun hau teburin sasantawa da wannan gwamnati tukuna domin gwamnati sun tana tangal-tangal ga tattalin arziki da waɗansu abubuwa da nan kewaye da zai yi kyau su fahimci juna sosai game da yanayin da ƙasa take tafiya. domin kada a sake samu matasa su bazama cikin gari a kara samun waɗansu abubuwa na ta'addanci da sauransu shine nawa ra'ayi. To John Muhammad kenan daga Adamawa kuma yanzu haka dai lokaci ya ɗaga mana hannu don haka za mu dakata da ɗauka wayoyinmu a nan sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake baku wata damar ku bayyana ra'ayoyinku akan wani batun na daban. Ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A cikin watanni shida da suka wuce, an samu gagarumin nasara wajen yaƙi da ƙungiyar ISIS. Daga shekarar 2014, lokacin da ƙungiyar take ji da kanta, ƙungiyar ta rasa kashi 78 cikin 100 na wuraren da ke ƙarƙashin ikonta kuma take dogaro a kansu a Iraki. kuma kusan kashi 58 cikin 100 na wuraren da take dogaro da su a Siriya. Ba su da sauran iko a wuraren. kusan kashi talatin cikin ɗari na wuraren da aka kwace daga hannun kungiyar isis wato kimanin kilomita dubu ashirin murabba'i ya faru ne a cikin watanni shidda da suka gabata a cewar wakili na musamman na kungiyar kasashen da ke fafutukar kawar da kungiyar isis brett mcgurk a jawabin da ya yi wa manema labarai a kwana-kwanan nan musamman game da dukkan wuraren da kungiyar ta rasa ba ta sake su ba ba za su taɓa samun damar kwace ko guda cikin wuraren da aka kwace daga hannunsu ba kuma za mu tabbatar da dorewar hakan ba wuraren da aka kwace kaɗai ba mafi mahimmanci jama'ar da ke wuraren kusan mutane miliyan biyar da ke zama ƙarƙashin ikon ƙungiyar isis ba su ƙarƙashin ikon ƙungiyar a yanzu ayyukan ƙungiyar gamayyar fafutukar kawar da ƙungiyar ya 'yantar da su an samu wannan sauyi ne a sakamakon sauye-sauyen da aka sa gaba da farkon fara mulkin shugaba donald trump a cewar wakili na musamman envoy mcgurk na farko fadar white house ta tura jami'an tsarawa da shirya dabaru daga birnin washington daga mataki na farko zuwa manya-manyan kwamandojinmu da ke ƙasa wannan ya taimaka kwarai wajen nasarar da muka samu akan ƙungiyar isis na biyu sai muka ƙaddamar da hari kafin mu kai harin soji mun yi wa maƙiyan ƙawanya domin musamman kada mayaƙansu daga ƙasashen waje su tsere duk wani mayaƙi daga wata ƙasa da ke cikin siriya da iraki kuma za mu tabbatar da cewa ba su samu hanyar fita daga siriya ko iraki ba a cewar mr mcgurk Na uku, mun nemi hanyoyin ƙara ɗaukar ɗawainiya a tsakanin ƙasashen haɗin gwiwa, ko kuma in ce dukan ƙasashen sun taimaka. Kuma da ƙarshe, mun sa kowace gwamnati a lokacin aikin ta kai hari ta kowace hanya a cewar Mr. McGurk. Muna amfani da damar da muka samu ba wajen yin aiki a da da Iraki kaɗai ba, amma mu tace hanyoyin kuɗaɗen shigar da ke tsakani da kuma hanyoyin farfagandar da ke ruruta ƙungiyar ta'addanci irin wannan. Wannan shine sharhin muryar Amurka. da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. To a gaida Ibrahim Jarmai har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC agogonmu na cewa karfe 4 da minti 56. Yanzu kuma ga labarai amma a takaice. shugaban amurka donald trump ya yi allah wadai da masu rajin ɗaukaka farar fata da suka shirya wani gangami da ya haddasa asarar rai a ranar asabar a garin charlottesville na jihar virginia inda ya ce wariyar launin fata muguwar ɗabi'a ce karo na farko kenan tun lokacin da wannan rikicin ya barke shugaban na amurka donald trump ya kira ayyukan masu ɗaukaka farar fata da 'yan nazi da kuma 'yan kkk a matsayin miyagu masu wuta da zaune tsaye abinda amurkawa ke allah wadai da shi wani labarin kuma ba a ga uwar gidan shugaban kasar zimbabwe grace mugabe ba yayin da 'yan sanda na afirka ta kudu da lauyoyinta suke tattaunawa akan batun ta bayyana da kanta ga hukuma domin ta amsa laifin dukar wata yarinya matashiya da ta yi mata a wani otal mai cike da alatu a afirka ta kudu ministan 'yan sanda fikeli mbalula ya faɗa da farko cewa uwar gida mugabe tana ba da haɗin kai kuma ta miƙa kanta ga 'yan sanda a yau talata malula ya ƙara da cewa uwar gida mugabe dai za ta fuskanci doka afirka ta kudu al'umman ƙasar kenya suna cikin zaman jiran tsammanin fitowar sanarwar madugun 'yan adawa raila odinga wadda yake amincewa da sakamakon zaben shugaban ƙasar da aka sanar a ranar juma'a da ta gabata yana ikirarin an tafka magudi a zaben odinga da haɗakar ƙungiyoyin 'yan adawa ta nasa sun shirya bayyanar da matakinsu na gaba amma kuma sai suka fasa yin hakan a maimakon hakan ne kuma suka fitar da wata sanarwa cewa gobe laraba ne za su fitar da matsayin nasu inda suka ba da uzuri na tattaunawar gaggawa mai girma kuma mai tsarkakiya akan batutuwa da suka dace a kai hukumar zaben ta kasar da ta sanar da sakamakon zaben ne a ranar 11 ga watan agusta To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Mr. Daniel Brown da ya haɗa shirin da bada umarni da injiniyan Mr. Cedric ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.